Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta gano wata hanya mafi inganci na tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar jihar. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnatinsa ta dukufa ne wajen tattaunawa da talakawa waɗanda ba su da wani mukami don samar da zaman lafiya a jihar. Duk da matsalolin da muka samu daga baya can da nisa, mun zo mu samu al'ummar mu mun musu bayani kuma su sun amince sun yadda akwai amana tsakanin wannan gwamnati da al'umma na wannan jiya. kuma mu muna yin abu ne da mutane wanda ake renawa ko ba a maishe su komai ba ko kuma suna da nakasa ko kuma ba su da komai to mu su ne masu komai su ne masu muhimmanci a wurinmu to idan za a nemi zaman lafiya da su za a samu zaman lafiya so abinda yanzu muke samun zaman lafiya shine yadda muke hulɗa da talakawa da mutane wanda ba ma wani mukami suke da shi ba amma sun amince sun yadda kuma sun rike amana cewa suna son a zauna lafiya kuma a halin da ake ciki yanzu tsaro da zaman lafiya ba a hannun soja ko ɗan sanda ko sauran jami'ai kaɗai yake ba gwamnan jihar nasarawa kenan umaru tanko almakura na zanta da wasu shugabannin al'ummomin jihar ta nasarawa waɗanda suka buƙaci gwamnati ta sanya jami'an tsaro musamman a yankunan da wasu ƙabilu suka kasa komawa kufayinsu sunana alhaji amadu adamu wajo ni ne hakimin fadaman bauna ta gabas mun gode wa Allah ya kawo mana zaman lafiya muna zaman lafiya yanzu sai dai ko waɗanda bayan zaman lafiya gwamnanmu dan kwar mukura ya san sayo kayayyaki na gyaran gidaje da kuma waɗansu abinci aka raba cewa kowa ya koma inda ya fito a da to duka an koma sai dai ko wurare uku ne wanda mutanen gurin ba su yadda kabilan igbo su koma ba har yanzu mutanen ko ba su yarda cewa Ibon su dawa Asasio ba da kuma daddare amma ni shawara guda ɗaya da nake so in ba Ibon kara wani ya tada da zuciyarsa game da wani abin da ya riga wuce abin da ya wuce ya riga wuce. Sunana Alhaji Muhammad Hussaini, head chairman na Miyarci Allah Katul Breeders Association na jihar Nasarawa. A yanzu alhamdulillahi gaskiya mun samu zaman lafiya ba kamar shekarun baya ba. ba rigingimu tsakanin eh, fulani da sauran kabilu a nan amma sai dai matsalolin da yake dan tasowa bai wuce na magana barna gonaki da sauransu ba da ana yawan kuma irin ɗauke mutane a yi garkuwa da su jami'an tsaro suna kan kokari mun haɗa kai da su Sakataren gwamnatin jihar Nasarawa ambasada Umaru Azo Suleiman ya jaddada kokarin gwamnati na inganta kayayyakin more rayuwa a al'ummar jihar don karfafa zaman lafiya. Kowa ya san yadda yaranmu da yawa ba su da abin yi dole ne mu ba da karfi ga wurin domin wannan zai taimaka ya kashe wayansu fitinoni da yawa da kuma iyayenmu mata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.